صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتب أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka yau juma'a ɗaya ga watan jimada akhir bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1437 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan maris shekara ta 2016 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a na Dr. Muhammad Abdurrahman al-Khamis aw Khumais hafizahullah ta'ala inda muka kwana a shafi na 53 a ƙarƙashin zantuttukan imamu ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a za mu tashi qauluhu fi sahabati zantuttukan da imamu ahmad ya faɗi akan sahabban Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato dan ka sani cewa wa'annan jagororin guda hudu da muka karanta bayanansu akan aƙida ba mu ji ɗaya daga ciki wanda ya ce a zagi sahabin manzo Allah ba ko mun ji ba mu ji ɗaya daga cikinsu wanda ya ce a rena wani sahabi ba ko mun ji ba mu ji ɗaya daga cikinsu wanda ke tsine wa sahabin manzan Allah ba ko mun ji to wannan haka aƙidarsu take kuma duk mutum musulmin kirki idan ya zauna a irin aƙidar da suke a kai to ya bi shiryar Allah ya dace duniya da lahira idan ko ya saba ya kibin wannan akidar da suke akai to wannan mutumin ya bata kuma yayi asara duniya da lahira Allah ya tsare malam yake cewa jaa fi kitabis sunna lil imami ahmad ma ya'ti ya zo a cikin littafin Imam ahmad da yake littafi da aka fi sani da as-sunna idan an ce as-sunna ana maganar tauhidi ne saboda a da malaman akida suna amfani da as-sunna akan wato tauhidi da na ahlus sunna to daga baya ne mutaakhirun da suka zo sai aka bambanta kowane ilimi tauhidi aka fitar masa da shi tarihi aka fitar masa da shi akida aka fitar masa da shi sa'annan kuma wato ilimin hadisi aka fitar masa da nasa daban fikihu kuma aka fitar masa da nasa daban amma idan sun ce sunna ana nufin wato aqida fiqh kuma aka fitar masa da nasa daban amma idan sun ce sunna ana nufin wato aqida wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar al'umman sa akai to yazo yana da littafi guda daya wanda littafin bai kai wannan littafin da muke karantawa yawa ba duka pejin littafin baya wuce irin saba'in ko bai ma kai haka ba baya wuce irin talatin zuwa arba'in haka wani lokaci ma ana tattara shi a matsayin kamar ɗan ƙaramin littafi haka littafin as-sunna zaka ga an tattara shi kamar yadda ake sa pamphlet a aljihu haka an yi shi haka saboda ɗalibai wanda suke so su yi hadda za su iya haddace shi kai ɗalibai yara matasa haka da kuma mata ma duk sun haddace wannan littafin saboda bayi da yawa imamul lalaka'i ya kawo su a cikin littafinsa shar usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a a wajen zartuttukan da ya kawo na imam ahmad ya kawo shi gabaki daya mun karance shi kusan a a halka guda 43 na yi karatun a wannan littafin nan gaba dai in Allah ya raya mu za mu zo mu ji shi za mu karanta shi ɗaya bayan ɗaya insha Allah malam yake cewa a cikin wannan littafi na Imam Ahmad ya ce ma ya ati wato abin da zai zo kamar haka wa minas sunnati ai yana daga cikin addini anan idan an ce a sunna yana nufin addini na musulunci zikru mahasin ashabi rasulillah sallallahu alaihi sallam wato ambatan kyawawan ɗabi'u na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulluhum ajma'in gabaki ɗayansu ka ambaci kyawawan ɗabi'unsu wal an dhikri masawi'ihim walkhilafun khilafu alladhi shajara bainahum da kanewa akan ambatan munana na ɗabi'unsu da kuma saɓanin da ya gudana tsakaninsu dalilin da ya sa malam ya kawo maka wannan saboda akwai kungiyoyi guda uku wanda suka bata a wannan babu kungiya ta farko ita ce a shia ar ba su kuma sun kafirtar da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗansu sun ce banda guda uku wayansu daga ciki suka ce banda guda biyar shine Ali bin Abi Talib Salman Faris Abu Dharr al-Ghiffar Jundub bin Junada Miqdad bin Aswad sai ahlul bait wa suka ce ba biyar ba su goma ne wa'annan ne kadai musulmai a wajensu sauran duka sun dauke su a matsayin kafirai shi yasa akwai wani babban malamin sa da ake kira malamin su Abbasul Qummi yana da wani littafi da ya rubuta ya sa masa suna nurul jinan a cikin wannan littafin a babin ashura ya buɗe babi musamman na bautawa Allah da tsine wa sahabbai a ranar ashura ya ambaci sunayen sahabbai ɗaya bayan ɗaya sa'annan ya ce wa banu umayya batan, ya ce da banu umayya ga baki ɗayansu ya ce wai duk ya tsine musu to a cikin wannan a wannan ranar suke tsine wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga su ne farko kenan a ciki akwai wanda suka ce a'a Ali bin Abi Talib ma shine ya cancanci annabtaka ma ba manzon Allah ba daga cikin gulat min al-alawiyyin cewa Ali bin Abi Talib shi aka ba annabtaka da mala'ika Jibrilu aka ba shi sako da ya zo sai ya tsallake Ali bin Abi Talib sai ya kai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam anan sai suka rabu kashi biyu kashi na farko suka ce kafara Jibril suka ce mala'ika Jibrilu ya kafirta saboda ya ba da sako ga wanda ba shi ya cancanta ba kashi na biyu suka ce lam yakfur Jibril innama akhta wai mala'ika jibrilu bai kafirta ba amma ya yi kuskure saboda ya ba da saƙo ga wanda bai cancanci saƙon ba waye kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine asalin maganarsu har ibn hazm da ya zo kan wannan gabar sai yake cewa unzuru ila hadhihi alhadayan yace ka duba irin wannan dabbancin ta yaya zaka kwatanta mutumin da yake dan shekara goma da mutumin da yake dan shekara arba'in a lokacin manzo Allah na da shekara arba'in Ali bin Abi Talib yana da shekara goma ta yaya za a baka sako a ce ka kai wa dan shekara goma ka tsallake ɗan shekara goma ka kai wa ɗan shekara arba'in ya ce abin kwalwa ba za ta ɗauki wannan ba dama dama a ce an kai wa ɗan sha biyu sha uku za a iya wannan kuskuren ko amma a ce wai a tsallake ɗan shekara goma a jiya ba ɗan shekara arba'in Ka kaga kenan ai kwakwalwa ba za ta ɗauki wannan ba a hankalci haka ibn hazm yake faɗi to wa'annan suna daga cikin abin da suka ɗauka da ƙudurinsu akan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bal hasili asalin wanda ya kirkiro musu wannan aƙida shine Abdullahi bin Saba al-Yahudi asalinsa ba Yahudi ne kuma ya shiga musulunci ne don ya fesa wannan gubar kuma ya samu wannan damar ya fesa dalilin haka ya ce ali bin abi talib Allah ne a wannan lokacin Ali bin Abi Talib a lokacin yayi da su su daina kiran shi da sunan allahntaka suka ki yace falamma ra'aytul qawla qawlan munkaran da'awtu qambara ajajtu naran wa da'awtu qambara yace lokacin da naga zancen su zance ne mai muni an siffanta ni da siffan Allah sai na kira qambara nace kunna mun wuta na dinga jefa su a cikin wuta nace wanda yace ya tuba bai kira ni da allantaka ba kai ku jefa shi a cikin wutan bari fara kona su a wutan duniya kafin na lahira da wannan abdullahi bin saba'a ya ga haka sai ya lallabo ya gudu sai ce waɗanda suka samu suka tsira sai ce ba na gaya muku Allah bane kuna tantama yanzu ba gashi ya ƙara nuna allantakarsa ba ake kona wani da wuta ba Allah ba to abdullahi bin saba'a ya hada musu wannan gubar to kuma shine farkon mutumin da ya fara kawo protest a doron ƙasa shi ne mutumin da ya kawo wannan protest ɗin duk wanda ka ga ya fito yin protest to wannan akidan wannan mutumin ya ɗauka saboda shi ne ya harzuka mutane aka yi wa saidina usman bore har aka yanka shi shi ne ya kawo wannan har yake cewa mutane ka duba wannan ah, logic ɗin da kyau ya ce idan kuna so ku samu jama'a ku yi suka ga shugabanninku mutane za su karkata zuwa gare ku yau ko malami ne in ya zama na yana zagin shugabanni za ka jana cewa ai Allahu akbar ai duk duniya ba mai faɗin gaskiya irin wa irin malam wani haka ne ya ce tastamilu ilaikun nas mutane za su karkata zuwa gare ku in dai kana so ka yi jama'a ya ce ka soki shugabanni za ka samu jama'a za ka samu fans da yawa to kuma yau hakan abin yake duk wanda ka ya bi wannan to ga irin tafarkin da ya tafarkin Abdullahi bin Saba'a ne to wannan shine asalin ka'idar da shi ya daura musu kuma daga nan suka wuce gona da iri suka bashi wannan siffa to 'yan shi'a ga yanayin yadda suka ɗauki aƙidarsu har ya nuna musu cewa Ali bin Abi Talib ma ba mutuwa ya yi ba zai dawo saboda aƙidarsu ce ta Yahudanci bada aƙida ce ta yahudanci cewa hakamat manya-manyan malamansu na yahudawa su idan Allah al'amari ya rikice masa a sama da su yake shawara wai idan Allah al'amari ya rikice masa a sama ya stashiru min al-hakamat sai ya zo wajen hakamat manya-manyan malamansu sai nemi shawara sai su ba shi shawara sai a warware matsalolin da ke sama kaga sun girmama malamansu fiye da ma siffan da suka bawa Allah subhanahu ta'ala su kuma shi'a ba wanda suka kaskantar kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka fada cikin wannan kaga kungiya na farko kenan kungiya ta biyu sune wato nawasib nawasib kuma su asalin su dalilin shi'a suka fito su kuma wai suna so su rusa aqidan shi'a malaman aqida suna cewa albid'atu tuzal wala yuzalu albid'a bi bid'atin ana gusar da bid'a amma ba a gusar da bid'a da wata bid'a wani yayi bid'a kai kuma ka ce kai ma barka kirkiro naka bid'an dan ka me ka kore to suna wasib kaga yan shi'a sun kirkiro bid'an su sun kafartar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal sun dauki tsinuwa gare su a matsayin ibada da ake bada lada su kuma nawasib da suka ga haka suka ce to tun da yan shi'a sun ce duk bai kafirai ne banda guda biyar din nan ko banda guda goma nan sai suka ce to su kuma a nasu duk sahabbai musulmai ne guda goma nan kuma kafirai ne su kaga ba cinyan ba kafan baya kaga su sun ce wa'ancan kaga sun kafirtar da wa'ansu sun me sun musuluntar da wa'ansu su wa'ancan ma ai haka suka yi ko sun kafartar da majority sun tabbatar da minority su kuma wannan sai suka musuluntar da majority suka kafartar da kuma minority to wannan ita ce aqida su su kuma nawasi suka ga to ai shi'a a ranan ashura suna yanka jikinsu da sunan bakin ciki suna tsaga jikinsu suna zubar da jini wai saboda Hussein a ranan aka kashe shi ai a inda aka kashe shi ina ne wajen karbala me ya wani irin suna ya bata da ya tambaya ya ce masu hadal makan eh, me sunan wajen nan sai aka ce mai eh, karbala sai ce karbun wa bala'un haka Hussein ya ce karbun bakin ciki wa bala'un da bala'i haka ya fassara wannan wurin kuma a ina ka kashe shi a nan wurin kaga bakin ciki da bala'i ya kare a ina karbala ina fata an gani haka Husain radiyallahu ta'ala anhu ya fassara shi to lokacin da suke wannan bakin ciki sai nawasi suka ce to me kishiyar bakin ciki shine ne farin ciki sai suka kirkiro cika ciki suka ce suka kawo wani hadisi na karya suka jingina wa manzan Allah wai manzan Allah ya ce man wasa ala alihi yawma ashura wasa Allahu lahu tula dahri cewa duk wanda ya yalwata wa iyalansa a Ranan ashura a shekarar gabaki ɗaya Allah zai yalwata masa rayuwar duniya wannan ita ce dalilin sannan suka ce mutum ne wanda ya sa tozali a ranar ashura kaga yan shiya su kuka suke yi ko kaga tozali kaga alama ce ta ne ado kaga wasu ka ce ba zai taɓa ciwon ido ba har ya mutu yanzu duk suka ce to a ziyarci mara lafiya a shafa kan maraya da sauransu duk wannan su suka tsaro shi shine da can ake cewa wai dare bakwai ko a ibo ruwan rijiya bakwai ko shine daren cika ciki daren takutaha da sauransu duka ana jifa da yula ko a ƙauyuka ana jifa da yula wai duka ana menene ana wato farin cikin cika ciki to asalin wannan na nawasib ne suka kirkiro ta kuma dalilin su wai dan su kishiyanci shi'a kaga shi musulunci wani zai kirkiro bid'a sannan kai ka ce ka kirkiro bid'a don ka gusar da nashi a'a ana ɗaura mutane ne akan abin da yake shine manzon Allah ya ɗaura sahabbansa da al'ummansa a kai. wa'annan su ne ɓangare na biyu da suka rena sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kafirtar da su bangare na uku ba kafirtar da sahabbai suka yi ba kuma ba tsine musu suka yi ba amma sun fifita wa'ansu a kansu su ne sufiya sufiyar ma daga cikinsu su ne alhaƙiƙa 'yan haƙiƙa 'yan faila kamar ɗaya daga cikin malamansu wanda yake cewa إن مرئا فينا لو جمعت أقطاب هذه الأمة ما بلغ مد ما بلغ شعارة أهدنا وكيف بالإمام الفرد يتي sufi ɗaya ɗan ɗariƙa guda ɗaya da za a tara manya-manyan al'umman manzan Allah suwaye kenan sabon suwaye kuma abubakar da umar da usman ko da ali ya ce da za a tattara su ba su kai gashin muridi guda ɗaya ba a cikin ɗariƙa balle ina ga jagoran ɗariƙa to kaga anan kaga ba kafartar da bai suka ba me suka yi sun kaskantar da sahabban manzan Allah ne saboda haka a wajensu wali daman ya fi annabi to kaga ba maganan ma sahabi kenan ko in ya fi annabi to ina maganan sahabi saboda haka har suna da wata ka'ida suna cewa ma'asiyatul auliya afdalu min ta'ati man siwahum saban da wali zai yi ya fi sallan da ni da kai zamu wali daya saboda shi ibadarsa ya kai da ya yi ova ya ɗara aljanna sai ya dawo ya ɗan yi saƙo da zai dawo daidai da zai iya shiga aljanna to saboda haka wannan ibadar da zai kai saban Allah da kai ko ni ɗaya daga cikin mu zai yi ibadan kai da ni da kai zamu yi ya fi saban Allah da zai yi shi saboda shi ya riga ya yi oban aljanna yanzu sai ya dan rage saboda in ya mutu a haka Allah bai da abin da zai iya saka mai saboda ka sai ya yi daidai ibadar da zai yi daidai da abin da Allah zai iya saka masa to wa'annan suna daga cikin bangare na uku wa'annan suka kaskantar da sabai kaga su ba kafirtar da sabai suka yi ba ba tsine musu suka yi ba amma sun ne sun kaskantar da darajar sahabbai wanda Allah madaukaki ya sanya yi musu addu'a ibada ne da neman yardansa walladina ja'u min ba'dihim yaquluna ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Allah ce wallazi na ja'u min ba'dihim wa'anda suka zo bayan sahabban manzon Allah ya kuluna suna cewa rabbana ighfir lana ya Allah ka gafarta mana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da ƴan uwanmu da suka gabace mu da imani su waye kenan sahabban manzon Allah wala ta alfi fi qulubina gillan, ya Allah kakka sanya kwafi kiyayya da ki da kyamata lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani sahabbai a ce a mu muna kin ɗaya daga cikin sai Allah kakka sa mana a zukatanmu rabbana na ra'ufur rahim ya ubangijinmu kai ne mai tausasawa kuma mai jin kai ga bayansa kaga wannan ibada ce yi musu addu'a da neman musu gafarar ubangiji to amma su a wajen su kaskantattu ne tun da muridi ɗaya ya fi gashinsa ma ko gashinsa ya fi sahabi daraja to kaga wannan kaga sun kaskantar da sahabbai ne ta wani fuska kuma ta wani fuska sun zage shi bilisanil maqal sun kaskantar da sahabbai wa bilisanil hal sun zagiwa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahli sunnati wal jama'a kuwa suka ce to wajibi ne ka ambaci kyawawan ɗabi'u na sahabban manzan Allah gabaki ɗayansu shi sa ibn taymiya ya ce a cikin lamiyarsa ya sa'ili an manhaji wa huda, aqidati ruzq al huda man lil hidayati yas'alu اسمع كلام محقق ya tabaddalu. لا ينفني kullihim ولا يتبدل حب الصحابة كلهم a ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم فضل nama لكنما الصديق منهم Yace ya kai كيمة tambayata. akan aqidata da tafarki na isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi ka saurari maganan mutumin da yake tacewa a zancensa la yanfani anhu wa la yatafaddalu baya maimaituwa kuma baya taba canzawa saboda ya riga ya tace tukunna kafin ya furta ta sai ce to ni aqida ta hubbu sahabati kullihim li madhhabu san sahabbai gabaki dayan su kaga anan da ce wannan banda wannan ba ko sai ce madhhabu ita ce mazhabata wa mawaddatul qurba biha at-tawassul soyayya na neman kusanci zuwa ga Allah da shi nake neman tsani dan Allah ya dade. da ni wa likullihim fadlun safi'un kowanne a cikin sahabbai yana da wata daraja daukakakkiya lakin na masiddiqu minhum afdalu sai dai sai na abakar ya fi su falala kaga kenan kowa na da shi amma wanda ya fi shi ne wa siddiqu kaga nan ya nuna maka magana a fili to wannan ita ce aqidar da ahli sunnati wal jama'a suke akai to shine yasa malam yace wal kaffu an dhikri masawi'ihim kanewa akan ambatan munanan dabi'u wanda zai faru daga cikin sahabbai alladhi wal khilaf alladhi shajara bainahum da kuma sabanin da ya gudana tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin Ali bin Abi Talib da Muawiya duka sabanin ba akan wato abin duniya ba ne dukkansu akan fahimta ce wannan yana ganin ya kamata a bi waɗanda suka kashe sayyidina Uthman a kashe su shine wa Muawiya shi kuma Ali bin Abi Talib yana cewa a dawo a haɗa kai a yi a sannan a san me ya kamata a yi kaga wannan a kasar rai ne kaga ba san san rai ba kaga kowanne yana kokarin ijtihadi ne suka yi ko amma ne sai ɗaya daga ciki bangare ya kuskure amma dukkan su suna kan me suna kan ijtihadi ne manzo Allah kuma yace idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun idan jagora ko malami yayi kokari wajen fitar da hukunci sai ya dace yana da lada biyu dace wanda yayi da kuma kokarin fitar da hukunci in kuma yayi kuskure manzo ce yana da lada daya ladan kokarin da yayi kaga Muawiya yayi kokari ne ganin cewa ya kamata a dauki fansa akan waɗanda suka kashe sayyidina Uthman shi yasa ya doge ya ce a fara da su tukunna kafin komai ina fata an gane saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu rashin jituwa tsakanin bangare manya-manya guda biyu na musulmai haka manzan Allah ya ce ina fata an gane ya ce za a samu rashin jituwa tsakanin bangare guda biyu manya-manya kuma za a kashe ammar kuma wanda zai kashe ammar su ne wanda suke kan kuskure to kuma wanda suka kashe ammar bin yasir ɓangaren mu'awiyya ne kaga kenan ya nuna sun faɗa kan kuskure akan ijtihadi ba a kan ne ba san rai ba ina fata an gane to amma wannan saɓanin da ya gudana ga hadisi ƙarara duk da yake hadisin akan na Usman ne amma al'ibratu bi umumin lafzi la bi sabab manzo Allah ce idza zukira ashabi fa amsiku idan aka ambaci sunan sahabbai na ku kane kakku aibanta su shine malamai suke cewa to fassaran wannan hadithin a'idan malaman ulumul qur'an da usulul fiqh idan an zo fassara aya ko hadisi idan ya ɗauki ma'ana sama da goma idan ka zo kuma duk ma'anan nan basu ci karo ba to wajibin ka ne a matsayin ka na malami ko ɗalibin ilimi in ka zo kan wannan ayar ko hadisi ka fito da wa'annan ma'anonin guda goma saboda duka Allah na nufin su in ka takaita da guda ɗaya baka ba shi hakkinsa ba idza zukira ashabi fa amsiku in an ambaci rashin jituwar da ya faru tsakanin bangaren su muawiya da ali bin abi talib ku kame bakin ku kan ku ce me kan ku ce komai saboda me tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu barakallahu fik wa la tusaluna amma kanu to Allah ya ce al'umma ne sun riga sun shuɗe abinda suka aikata yana kansu ku abin da kuka aikata yana kanku Allah ba zai tambaye ka ranar tashin kiyama ba cewa me ya faru tsakanin Ali bin Abi Talib da Muawiya Allah zai tambaye ka ba zai tambaye ka ba in ka mutu za a tambaye ka man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk kaga an tambaye ka man ladhi shajar baina Ali wa Muawiya an tambaye ka kaga ba tambaye ka ba Allah ce ba za a tambaye ka akan abin da suka aikata ba to kaga me yanzu kai kayi wa kanka ne karatun tanatu sai ka zauna kana neman yardan Allah su wa'annan sun riga sun samu yardan Allah saboda Allah ya ce ya yarda da su kuma Allah na yarda da mutumin banza kaga ba ya yarda da mutumin banza sai mutumin da yake natsatse mutumin kirki mai yi wa Allah ibada yanda ya dace to haka Allah subhanahu wataala ya yarda da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ma wajibi ne ka yarda da su shi yasa wani malami a cikin nuniyarsa yake cewa humun nujumu li kulli abdin irin. yabghi al-ilaha wa jannata al-hayawani wa siwahum wallahi qutta'u at-tariqi a'immatun tad'u ila an-nirani yake cewa hum sahabban manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam sai ce humun nujumu li kulli sa'irin su sahabbai wato taurari ne li kulli abdin sa'irin da kowane bawa wanda yake neman yabghil ilaha yana neman yaddan Allah wa jannatal hayawani da kuma aljanna firdausi yana so ya shiga aljanna to ya bi hanyar su saboda su ne me fitilansa su ne tauraron su wanda suke haskata mai dan ya samu ya tsira sai ce wasiwahum duk wanda ba sahabi ba kuwa sai ce qutta'ut tariqi yace amro ba ne ina ba ta gane ya ce wa'annan masu tare hanya ne a immatun tad'u ila ne. nirani yace malamai ne suna janka zuwa ga wuta bi ma'ana su ne kadai wanda Allah yana fushi da kai in baka da hanyarsa ba Allah ce wa man yushaqiqir rasula min ba'de ma tabayyana lahu al-huda sai ce ne wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin Allah ce me nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira Allah ce duk wanda ya saɓa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shari'a ta bayyana gare shi kuma yake bin tafarkin mu'minai sahabbai kenan kaga sai da Allah ce yake bin tafarkin wa sahabbai sai Allah ya ce nu wallahi ma tawalla zamu jibinta masa abin da ya jibinta wa kansa wa nuslihi jahannam zamu shigar da shi wutan jahannama wa sa'at masira sai Allah ya ce mako masa ta munana bi ma'ana ya tade duniya kuma yayi asara na ina na lahira Allah ya tsare mu to shine malam yake magana anan sai ce fa man sabba ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ka ji ya zagi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw ahadan minhum ko kuma ɗaya daga cikin su fa mubtadi'un mala wannan dan bid'a ne rafidiyun dan shi'a ne khabithun gurbatacce mujlifun yace karkatacce la minhu sarfan wala Allah baya taba karban duk wani aikin da ya zagi mutum daga cikin sahabi ba wai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Imam Muslim ya ce hubbul ansar dinun wa imanun wa bughduhum kufrun wa nifaqun ce san mutanen Madina addini ne da imani kin su kuma kafirci ne da munafunci malamai suka ce to ai al-muhajirun afdal min al-ansar ko muhajirai mutanen makka kenan ko wanda suka hijira zuwa madina sun fi mutanen madina daraja amma manzo Allah ya ce son mutanen Madina addini ne da kuma imani kin su kafirci ne da munafunci to fa min babi aula san mutanen Makka ya zama ne addini da imani kuma kin su ya zama ne kafirci da munafunci ina fata an gane matsalar to saboda haka anan wato imamu ahmad ya ce duk wanda kaga ya zagi ɗaya daga cikin sahabi sai ya ce wannan dan bid'a ne kuma dan shi'a ne gurbatacce ne karkatacce ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Imam Tabarani yace la tasubbu ashabi man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasu ajma'in yace ka ku zagi sahabbaina inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya zagi sahabina to tsinuwar Allah ta tabbata a kansa tsinuwar mala'iku sun tabbata a kansa tsinuwar mutane ga baki ɗaya tabbata a kansa to kaga dalilin da ya yasa malam ya yace mubtadi'un kenan dan bid'a sannan kuma ya yace ne rafidiyun saboda su ne aka san su da wuni zagin wa sahabban manzon Allah sai ce khabithu gurbatacce ne sai ce mujlifun ce karkatacce ne kuma kaga duk sharri ya tattara ta ina fata an gane saboda haka yace la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla ba abinda Allah zai karba nasa saboda me ya zagi sahabun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah bai bar duniya ba sai da ya yarda da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci yana gargara kafin ya mutu da ya buɗe labule ya ga sahabbansa suna sallah sai yayi farin ciki sun so su kuturu saboda sun ga manzon Allah ya buɗe labule sai musu haka su tabbata inda suke ya kasa fitowa amma daɗi yake ji sun tsaya akan me abin da ya daura su manzon Allah ya bar duniya yana yadda da su kai kuma ka zo ka ce kai baka yarda da shi ba to kaga kenan ka ce manzon Allah bai iya tarbiya ba kenan duk wanda ya ce sahabbai ba mutanen kirki bane ya zaga kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ce zalika mathaluhum fi tawrati wa mathaluhum fil injili Allah ce shine sa a taura shine siffan a injila haka kuma shine sa ne a qur'ani haka Allah ya siffanta su kuma gashi manzon Allah bai bar duniya ba face ya yadda da su ya musu bishara da aljanna to wani ya zo ya ce maka a'a wa'annan mutanen mutanen banza ne kenan a shekara 23 da manza Allah ya yi bai samu nasara ba kenan shi abin da ake so a nuna maka bai samu tarbiyya ya yi wa sahabbansa wanda ya dace ba sai ga wani kuma a karni na ashirin ya zo shi kuma ya ba sahabbansa ɗalibansa kenan tarbiyyar da manzo Allah bai ba sahabbansa ba shine jagorar da cikin jagorin su kenan kaga wannan gaba gabaki ɗaya kaga yana warware me addinin musulunci kenan Allah ya tsare mu malam yace bal hubbuhum sunnatun san sahabbai sunna anan bi ma'ana dinun addini ne duk wanda ka ji yana kin sahabin manzon Allah to kai ma wajibi ka kishi saboda ba musulmin kirki bai. ina fata an gane Tanda da manzo Allah ce hubbuhum dinun wa imanu, san su addini ne da imani wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun kin su kafirci ne da munafunci Allah ya tsare malam yace wa du'a lahum qurbatun yi musu addu'a neman kusanci ne ga Allah Allah ce walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani Allah ya yabi masu yi wa sahabbai addu'a kaga kenan mafhumul mukhalafa waɗanda suke tsine musu suke zagin su kuwa me Allah na fushi da su kenan Allah ya fushe su kuma bai yadda da su ba Allah ya tsare sai malam yace wal da'o bihim wasilatun koyi da su hanya ce tsani ne na samun yardan Allah imamu auza'i imamu ahli sham yana da wani magana da ya faɗi maganarsa kamar yadda imamun lalaka iya kawo a cikin shirin sunan itikadi a sunnati wal jama'a sai ce isbir nafsaka ala sunna wa qif haythu waqafa alqawm wa qul bima qalu wa kuf amma kaffu wasluk sabila salafuka salih fa innahu yasi'uka ma wasi'ahu imamu auza'i yace isbir nafsaka ala sunna ka hakurantar da kanka akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qif haythu waqafa alqawm ka tsaya inda sahabbai suka tsaya a addini duk inda suka tsaya kai ma tsaya nan wa kuf amma kafu duk abinda sahabbai suka kame ba su yi ba to kai ma kakka yi shi wasluk sabila salafukas salih ka bi tafarkin magabatanka na kwarai sahabban manzon Allah fa innahu aka ma Abun abinda ya wadatar da su har Allah ce radiyallahu anhum wa Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah sai ce kai ma Allah zai yarda da kai haka ne ko ba ka ba to sannan ga hadisi wanda imamu Ahmad ya fitar da shi Imam Tirmidhi Imam Hakim a cikin Mustadrak Imam Darani Imam Darul Qutni Imam Ibn Majah kai ashabu kutubus sitta duk sun fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa Kulluhu a kulluha fi illa wahida Ƙila wa ma hiya qala hiya mithla ma ana alaihi yau wa ashabi yace al'umma ta za ta rabu ƙungiya ɗaya biyu har zuwa 73 yace 72 duk ɗan wuta ne haka manzo Allah ya ce sai ce banda guda ɗaya. sai aka ce wacce ce guda ɗayan nan ya ma'aikin Allah sai ce guda ɗayan nan da za ta zama 'yar aljanna ita ce mai bin abin da ni da sahabbai na muke kai. kaga yanzu an baka ka'ida ko ba baka ba an baka ka'ida sai imamu darul hijira imamu malik sai yake cewa malam ya yaku zaka yawmu dinan fala yakunu yawma dinan abinda bai zama addini a zamanin manzon Allah ba da sahabbai to yau ba zai taba zama maka addini ba a zamanin manzo Allah ana zagi ana cine wa sahabbai ko ka taba ganin wani sahabi ya zauna yana kabar bari ya ce yana tsine wa sayyidina Abubakar da Umar ko yana sallah yana tsine musu ka taba ji babu to kaga a yau idan wani cewa ba addini bane kenan ka huta wannan shine ka'idar da malam yake baka saboda haka ka sani cewa koyi da su hanya ce ta farki na tsira imamu shatibi ya kawo wata kissa a cikin littafinsa al-i'tisam wata rana abdullahi bin mas'ud shine gwamna a garin kufa a zamanin sayyidina umar sai abu musa al-ashari ya zo wuce sai wani mutumi a cikin masallaci sun hada da'ira ya zauna shi a tsakiya sai ya ce musu sabbi mi'a sai su ce subhanallah subhanallah su 100 sai ce kabbiru mi'a la sai su ce Allahu akbar Allahu akbar su 100 sai su ce hallilu mi'a la ilaha illallah la ilaha illallah su 100 sai zo ya samu Abdullahi bin Mas'ud sai ce na ga wasu mutane a cikin masallaci ga abin da suke yi sai ce amma ni kuma na kasa ina ganin kaman ba laifi sai ce me suke yi sai ce gashi gashi sai ce ta wani irin ba laifi ya ce mu je wajen su abdullahi bin mas'udin yana zuwa sai ce kai me wannan kuke yi sai suka ce wallahi ya aba abdurrahman suka ce ma nuridu illa khaira wai ba abin da muke nufi sai alkhairi sai ce wa kam min muridin lil khairi la yablughu yace mutane nawa ne suke son alkhairi kuma ba su riske shi ba sai ce wannan aikin da kuke yi ni dai sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace ni tunda nake ban taba ganin manzo Allah karantar da sahabban sa wannan aikin ba wannan aikin da kuke ɗayan biyu ne ko dai kuna cewa akwai wani alkhairi da manzan Allah ya kamata ya koya wa al'ummansa bai koya musu ba mai ruwayan hadisin ya ce yawmun naharawan lokacin da Ali bin Abi Talib ya yaƙi alkhawarij a zamaninsa majoritin wa'annan mutanen da suka yi wannan kabarbarin suna cikinsu kaga me suna kan abin da yake bata ne kaga me ya nuna musu ayi koyi dawa sahabbai shi sa da kansa shi Abdullahi bin Mas'ud ne yake cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum ku bi kada ku kirkiro saboda an wadatar muku ku bi sahabbai ku bi tabarkin su akwai mutumin da ya mutu a cikin sahabbai al'arshin Allah sai dai girgiza al'arshi na Allah ya girgiza kaga ai ba karama abu bane ko a ce al'arshin ubangiji ya girgiza mutum ɗaya daga cikin sahabbai sa'ad bin mu'ad da ya rasu sai da al'arshin ubangiji ya girgiza kaga wani yana nuna maka darajar wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa ya yarda da su a ce wani kuma a makhluki a duniya ya ce maka bai yarda da su ba sai ka saurare shi Allah ya sa mu dace kuma Allah shirya da mu malam yace wal akhdhu bi atharihim fadila yin ruko da sunnan su tafarkin su wato falala ce daraja ce mai matsayi ga mutum idan ka riki tafarkin sahabban manzon Allah thumma qala sannan Imam Ahmad yace thumma anna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lallai ka sani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'da al-arba'ati khairun nas bayan sahab eh, wato bayan guda hudun nan abubakar da wa da umar da uthman da ali ya ce bayan su guda hudun nan duk sauran sahabbai a duk duniya babu wanda ya kai su alkhairi saboda manzo Allah ce khairun nas ko sai ce me karni a duk cikin mutane wanda ya fi kowa alkhairi su ne wanda na yi rayuwa da su sun mallabi na ya nuna hun sa'an nan wanda ke bin su sai ce me thumma alladhina yalunahum sa'annan wanda suke bin su kaga kenan sahabbai sai me tabi'ai sai me tabi'u tabi'ina kaga wa'annan a duk duniya babu wanda ya kai su daraja darajar farko first class sune wa sahabbai second class sune wa tabi'ai third class sune wa tabi'u tabi'ina babu wanda ya kai su daraja duk irin ibada ko da ni da kai zamu yi da mu kai su daraja a wajen Allah ba saboda su sun ciyar da musulunci ne lokacin da musulunci ke bukatan taimako ni da kai kuma ba eh sahabbai fa sun yi rayuwa a lokacin da aka yi shekara uku ba a siyan musu da abinci da kudin ka zo kasuwa ba za a siyar maka ba saboda kana musulmi sannan gashi kana so kai aure saboda kai musulmi ne a ana kamata sannan ga yakka ta cika ta zama macen da za a iya aurenta ba wanda zai aura saboda kana musulunci sannan ga abinci ka noma ka fitar da shi kasuwa ba wanda zai siya a hannunka sannan wanda ka tara a gida kana ci ya kare ka zo kasuwa kana so ka siya ka kai gida ka ci an hana sai da sabai suka yi shekara uku suna cin ganye just to survive ganye ganye suke ci saboda su wani yana nan a zaune kawai wai sai ya buɗe baki ya ci Allah ya tsine ma wannan mutanen sannan Allah ya kyale shi kana gani Allah zai kyale wannan mutum ka duba irin kuncin da suke ciki shekara uku suka yi wannan abu dalilin haka manzo Allah ce su hijira zuwa Habasha suka tafi Abisina kenan suka hijira zuwa habasha kenan wahalar da suka sha ba abinci ba abin nan aka kuma agreement kowa kada ya taimaka wa dan uwansa kai akwai wanda aka gasa shi a cikin sabai khabbab bin arat yake da ya bude wa sayyidina umar bayansa bayansa kaman bayan kada sayyidina umar ya kalla ya ce subhanallah kai ya haka sai ya ce wallahi lokacin da nake musulmi ne lokacin da na musulunta farkon musulunci ya ce wuta ne aka kunna aka zazzaga bayana a jikin wutan ya ce ba abin da ya kashe wannan wutan maikon da ke fitowa a jikina na gashi shi ne kashe wannan wutan kai ko mari ba taba maka ba ko an mara ba taba marinka ba to yau kai ne ka dan sa kila gemu ka dan tara a wajen aikin ku haka ce eh, if you know come da gemu eh sai ka ja ce to an ce ai tsoron Allah a zuciya ke ko ba ka bane ka je ka shirye gemun ga wannan abinci da sauransu an yi sun sun ja da baya kai gemu kada aka ce ka cire tunin ka cire ma saboda kudin da kake samu a duniya guda nawa ne amma su gabaki ɗaya sun salwatar da rayuwarsu a cikinsu akwai wanda aka mai gunduwa gunduwa kubai bin adik gunduwa gunduwa kaga duk wani zane a gabansa jikinsa haka aka dinga yanka shi ɗaya bayan ɗaya saboda haka ne ya ce har yana waka ana saransa ana fa yanka ɗaya bayan aka ce to ya kake gani in manzan Allah aka cire wa nan ya kake in kai kuma kana cikin iyalanka ya ce wallahi gara a ce kaya ya soke ni da a ce kaya ma ya soki manzan Allah gara a yanke hannuna da a ce kaya ya soki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune ana mai wannan gunduwa gunduwan yace assalamu alayka ya rasulullah yace ina yace sallama gare ka ya ma'aikin Allah manza Allah na Madina aka ji ya ce wa alaikumus salam ya khabbab Allah ya ji yadda shi ne Maryam ya daga kai ya ce ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي يتي بانا داموا إندي أنكشي لمسلمين تقوانا بانغري متوانا إيزوا ومتوب Allah kuma idan ya ga dama zai yi albarka akan gabar da ake yanka ta gunduwa gunduwa wace gaba kenan gabarsa gunduwa gunduwa aka yanka shi kuma a haka ya kafu ta kan wannan addinin sannan wani ya zo ya ce shi bayi da wani aiki sai zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Bilal ka duba fa Bilal yanda aka yi yara aka sa suna jan shi wuyan kaman kare ka duba sahara zafin saharan makka ka duba a lokacin haka aka ajiye shi a wannan zafin aka ɗaura dutse a kansa yasir kuwa me aka yi dawakai aka sa suka yi ta jan shi har sai da suka sanka shi doki hudu ɗaya na kafa jan ɗaya na jan hannu ɗaya na jan haka aka dinga ja sai da aka tsinka matarsa kuwa ma shi aka sa sumayya aka tura a al'auranta har sai bai fito ta baki akan sai ta kafarta ta ce ko gara ta mutu manzo Allah ya ga suna shan wannan azaba yace isbiru ala yasir fa inna maw'idukum aljanna ku yi hakuri ya ku gidan yasir ba ku da wani sakamako da ya wuce aljanna su ne farkon mutanen da suka shiga aljanna a cikin musulmai amma ne a haka fa suka kafu suka ki saboda wannan addinin suka taimaka wa addinin nan da dukiyarsu da kuɗinsu da komai nasu kai kuma gashi nan anan taimako aka zo aka ce fi sabilillahi ya gagara su da dukiyarsu sun fito sun bada sannan ransu sun fito sun yi komai nasu sun gabatarwa da addinin musulunci mu sai dai Allah ya baku mu samu ko ba shi bane ragowa residual muke ba Allah ko ba haka ba su kuma a'a abinda suke da shi gabaki ɗaya suke ba Allah suka ɗaukaka wannan addinin dalilin suka taimaka wa addinin lokacin da addinin ke bukatan taimako yanzu ni ko kai mun taimaka wa musulunci ko ba mu taimaka ba musulunci ba bukatan taimakon mu saboda ya riga me ya kafu ya kafu musuluncin ya kafu a kafafuwansa amma a lokacinsu bai kafu ba saboda a lokacin musulmai diddigaggu ne lokacin wallahi ba su kai yawan mu nan a nan masallacin ba ba su kai yawan mu nan a cikin masallacin nan ba a lokacin duk inda suka je an san su haka ba suka yi addinin da 'ya'yansu aka kaurace musu da makamancin haka amma kawai wani yana nan shaka tafi yana zaune kawai ya buɗe baki ya ce yana tsine ma wannan mutanen Allah kuma ya kyale shi haka Allah ya sirar da mu malam ya ci gaba da cewa wala yajuzu li ahadin an yadhkura shay'an min masawi'ihim baya halatta ga wani mutumi ya ambaci wani abu daga cikin munanan ɗabi'unsu wala ya fa'anu ala ahadin minhu kuma kada ya yi suka ga ɗaya daga cikin sahabbai bi aibin ko da ya aibanta wani sahabi wala bi nafsin ko kuma ya tauye wani daraja na sahabi kaga sufaye da suka ce sahabbai ba su kai gashin muridi ba kaga wannan kaga sun taba sahabban manzo Allah kenan ko sallallahu alaihi wasallam sai ce faman fa'ala zalika duk mutumin da aka ga yayi wannan aikin wa yake wannan maganan waye ba da wannan fatawar imamu ahmad ko faqad wajaba ala sultan yace wajibi ne ga shugaba idan ya ji mutum ya tsine wa sahabi ta'dibahu ya lagabtar da wannan mutumin ana gane karatun duk wanda aka ji yana zagin sahabi shugaban wannan zamanin wajibi a kansa ya ya ladabtar da wannan mutumin wa hukubatahu kuma ya masa hukuba laisa lahu an ya'fu anhu kada ya yafe masa ina ji eh kaga shi ayatul lahil burta yayi aiki kenan eh Allah biya su da aljanna kaga kenan ne laisa lahu an ya'fu anhu bai babu wani abu yace ne ya yafe ba a yafewa sai an me an hukunta duk wanda ka jiya aibanta sahabi ko ya tauye matsayinsa waye faɗi wannan fatawar imamuwa imam ahmad ko shi ma ba wahabiyan ne eh ko ko shi ma ba wahabiyan ne ka san da sai a ce ai wahabiyawa ne ko to shi ma ba wahabiyan ne imam ahmad a ina yin rayuwa za a iya tunawa tarihin shi da muka yi ko an manta subhanallahi daga dadatu <laughs> a da yake ina fata an gane kuma gashi ya ce duk wanda aka ji yana zagin sahabin manzan Allah me Imam Ahmad ya ce a masa ya ce a ladabtar da shi a masa uku ba shugaban wannan zamanin sa'annan kuma ne kada ya yafe masa kada a daga mai kafa kaga kenan abinda ake yi akan sahabban manzo Allah ba abu ne na wasa to duk wanda ka ji yayi wannan to ga hukuncinsa Allah shirar da mu malam ya ce wannan magana ya ɗauko shi ne a cikin kitabu sunna na imam ahmad shafi na 77 zuwa 78 ina fata an gane ya kamata mu tsaya nan ne ko kuma karanta wannan gabar eh a karasa gabar wa aurad eh, malam yace aurad ibn al-jawzi risalata ahmad ila musaddad wa fiha imamu ibn al-jawzi abubakar ibn al-jawzi a cikin littafinsa manaqibul Imami ahmad nasa wanda yayi ya kawo ruwaya daga imam ahmad risalatu ahmad saƙo ne leta ne da imam ahmad yayi ila musaddad zuwa ga ɗalibinsa musaddad Wafiha a cikin wannan yana gaya masa cewa wa'an an tashhada lil asharati annahum fil janna ka shaida wa mutane su shaida wa sahabban nan guda goma 'yan aljanna ne su waye kenan sai ce abubakar wa umar wa usman wa ali wa talha wa zubair wa sa'ad wa sa'idu wa abdurrahman bin aufin wa abu ubaida ibn al-jarrah yace wa'annan dukansu 'yan ina aljanna sai yace wa man shahida lahu nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma duk mutumin da manzo Allah ce dan aljanna ne to shi ma ne dan aljanna ne shahidna lahu bil janna mu ma mun ce shi ma dan aljanna ne kaga kenan sahabbai dukkan su yan aljanna ne mu ma mun ce me yan aljanna ne ina fata an gane saboda wannan mutane goman hadisin imamu turmidi ya zo imamu abu dawud imamu nasa'i imamu ibnu maja imamu al-bukhari da muslim imamu ahmad a cikin musnadinsa imamu darani imamu tahawi kai duk yawancin malaman hadisi duk sun kawo wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Annabi fil janna ya fara da kansa manzon Allah dan aljanna Allahu akbar sai ya ce wa Abubakar fil janna ya ce wa Umar fil janna wa Usman fil janna wa Ali fil janna haka ya jero rusu. sai ya ce ne sai ya ce وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة سيتي وأبو أبيدة عامر بن جراح في الجنة وأنهم قد أقوم دئن الجنة ني تو بدي mu ma muka ce ‘yan aljanna to mun yi laifi? mun shaida shi imam ahmad ya ce mun shaida abinda manzan Allah ya shaida cewa ‘yan aljanna wannan shi ne aƙidanmu ina fata an gane shi sa wani mawaki ya ce aqidatuna salafiyyatun sunniyatun laysat uli shathin eh, wala hadayani mu aqidan mu sunna ce salafiya ce ba aqida bace gurɓatacciya na rashin hankali kenan abinda sahabbai suke akai shine mu ma muke akai duk abin da suka tafi akai shine muke tafiya akai saboda ka sabon manzan Allah dukkan sai yan aljanna ne a cikin fa wannan kaga na farko sai na bakar ya musulunta da guda biyar a ciki talha zubairu abdurrahman bin auf sayyidina usman ina fata an gane da sa'a dukkansu sai na bakar ya musuluntar da su ya musuluntar da Zubairu ya bashi iya asma'u binti abi bakarin ya bashi abdurrahman bin aufin sai na bakar ya musuluntar da shi sai da na uthman sai da bakar ya musuluntar da shi talha sai na bakar ya musuluntar da shi sai da manzan Allah ya ce wa talha irmihim ya talha fidaka abi wa ummi ka harbe su babana da mahaifiyata su zama fansa gare ka ya talha Manzan Allah bai faɗi wannan kalmar da talha sa'ad ibn abi waqqas kuwa shine ya bude faris da shi aka bude faris shine komandan da ya rusa iran kaga ko za su so shi yana shine komanda a zamanin sayyidina umar shine komandan da yazo za su ketara teku suka ga rustum ya sa aka kwashe kwale-kwale ba dama sahabbai su ketara kaga tunda babu kwale-kwale kaga ba magana ne zuwa tafiya yaki sa'ad ibn abi waqqas ya ce wallahi sai mun yakin nan suka tsaya bakin gaba kwana uku suna sallan dare suna azumi a kwanaki uku nan suna roƙon Allah a ranar da aka cika kwana na uku sai sa'ad ibn abi waqqas ya tsaya a bakin gaba ya ce qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil sai suka fara hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah shin fada musu tekun kawai sai suka fara tafiya akan ruwa imamu zahabi da ya zo kisan a cikin siyar alamin nubala ya ce da rustum da mutanensa suka ga ga sahabbai suna tafiya akan ruwa sai suka ce aliyam nuqatilul jin haula ilai su min al kai yau da aljanu zamu yaki dan wannan ba mutane bane Salmanu Faris ya ce da na taka ɗaya na taka biyu na kalli ruwa na ga fa ina tafiya ne yadda nake taka kasa na ce madalla musulunci in ba musulunci ba waye salman a ce yana tafiya akan teku kaga inda shehunan yau ne zaka ga ce ai karaman shehi ko inda na yanzu ne zai ce karaman shehi ne ya nuna wannan kaga wa'annan Allah suka kira sai Allah ya me to ga wani shehi ga dalibin shehu Nasiru ya kira ya kira Allah ya dulmiya sabai kuma sun kira Allah sun tsira shi kuma ya ce wai ya kira shehu nasiru sannan zai tsira to wa'annan fa mutanen haka Allah ya ɗaukaka su abu ubaida aminu hadhihi umma kenan sai da umar lokacin da ya zo gargaran mutuwa ya ce da abu ubaida na da rai zan ce zama zan zaɓe shi in ce kai ne nake so ka zama jagora bayana ce idan na tafi lahira Allah ya tambaye ni akan al'umman manzan Allah wa na bari a matsayin jagora sai na ce na bar Abu Ubaida me yasa sai ya ce saboda ji manzan ka ya ce aminu hadhihi al'umma umma shine amintaccen al'umman ga baki ɗaya. saboda haka na bar musulunci ga hannun amintaccen al'umman manzan Allah na san bani da matsala haka sai na Umar ya faɗi kaga yadda suke respecting din me junan ko kaga yadda suka ɗauki junansu da wato daraja ga zubair ga sa'ad ga sa'id ga abdurrahman bin auf to dukkan su wa'annan manzo Allah ce yan aljanna ne sa'annan akwai kuma ɗaiɗaikun su wanda manzo Allah ya shaida musu cewa yan aljanna ne to mu ma akidan mu duk mutumin da manzo Allah ce dan aljanna ne mu ma mun ce me dan aljanna ne shikenan shine mai alare ce waya kif inda amri ka tsaya inda me aka aka umurce ka wa nahyihi ko da kuma inda aka hane ka an ce kakka zaki sahabbai sai ka kame kaga ka aiki da ne maganan Abdurrahman al-Ahadari ko Shi ke nan sai ka tsaya inda aka umurce ka ka bautawa Allah da shi inda aka hane ka ka kame kakka yi shine ya nuna ka zama mutum mai dabara mai basira wannan ita ce aqidan wa'annan malaman guda hudu shi sa a karshen lamiya ibnu taymiya yace hadha i'tiqadu shafi'i wa malik wa abi hanifa thumma ahmad yunqalu fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun wa in ibtada'ta fa ma alayka muawwalu yace wannan ita ce aqidar imamu malik da imamu ahmad da imamu shafi'i eh, da kuma abu hanifa in ka bi su to kai ka samu dacewa daga wajen wa Allah in kuma kaki to ba wanda ya cuce ka wa ya cuci wani kai ka cuci kanka in ka bin wannan tafarkin ka cuci kanka in ji shekul islam ibn taimiyya wannan magana malam ya ɗauko shi a cikin manaqibul imamu ahmad na ibn al-jauzi shafi na 170 ina gani anan za mu tsaya idan allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu ɗaura a gabar da ya ce sa abdullahi bin ahmad ya ce fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk